Rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta ce ta cafke Amadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni uku fyaɗe. Rundunar ta ce wanda take zargin Amadu Yaro mai shekaru 27 ya amsa laifinsa na yin fyaɗe wa jinjirar 'yar watanni uku da haihuwa a garin Adogi da ke kudancin ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Fari, ya ce wannan shine karo na hudu da wanda ake zargin ya yi wa ƙananan yara fyaɗe. Bayan abun ya auku ran ashirin da bakwai ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce na. To daga nan sai muka je muka samu iyayen a doki, sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne, cewa lallai an lalata musu yarinya. Shekaran jiya da karfe biyu da minti arba'in da bakwai na dare sai muka kama shi kusa da akwanga to kuma da muka fara bincikensa sai ya tabbatar mana da haka ne a mu wannan shine lalata na hudu wanda ya yi to yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu yau uban jinjirar ali hajimu ya yi ƙarin haske ya da fita makamin kan jihun ku ne da dare daga wannan lokacin da wani yarinya ta farka k'i ta gaba daga yarinyar ta ba aka ba zama neman yarinya to a hanyar makarantar da aka je aka sami na yarinya a hmm. cikin wani kango kwalwa sai ga a yaron yarin da Allah mata rayuwa duniya zaba cikin ta suka ɗauke ta sai kawo ta asibitin ma suka ce su ba ba suka kai ta speciali a lafiya. Rewaye kamar suka duba hanya suka ce kai aikin na fi karfin su kar mu ka suka tura su jas suka ci gaba da mata aiki. Shugaban kungiyar 'yan jarida mata reshen jihar Nasarawa Hadiza Umar Aliyu ta ce tun lokacin da suka samu labarin fyaɗen suka ci gaba da fafutukar ɗaukan labarai da zai fargar da hukumomi su ɗau mataki. Mun ci gaba da bibiya domin gwamnati ta ɗauki matakan da ya kamata a yi bincike domin ganin cewar lalle-lalle an fito da wanda ya aikata wannan abu. Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Justina Alkali hali ta ce za su bi diddigi har sai an hukunta wanda ya yi wannan mummunan aikin. Akwai dokoki da yawa da na yara da na kasa gaba ɗaya wanda zai kwace ma wanda aka mata fyaɗe yancinta. In suka gama investigation ɗinsu za su kama na wannan case a Ministry of Justice kuma gaskiya Allah ya yarda za mu yi so da victim ɗin da samu justice. Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Halima Jabiru ta ce gwamnati na kan kafanta wajen ganin ta kau da wannan mugun ɗabi'a na yin fyaɗe. irin da aka establish a Nasarawa ministry ina ba za ta bari ba muna son hukunci mai A halin da ake ciki dai bayanai na nuni da cewar Rukayya Aliyu jinjirar da aka mata faɗin tana samun lafiya bayan aikin fiɗa da aka yi mata a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos, Jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.